Kin cike mini gurbin abin da na yi rashi ba ni da kamar ke a duniya. Da fatan baka samu matsala ba sabanin tunanina. Idan da tunaninki a ƙarƙashin ƙirjina, idan da hotonki a ƙarƙashin zuciyata, saɓanin tunani ba zai zo mu. Two blind lovebirds married to each other, having everything in common and could forsake anything for each other. shadda Global Resources Limited returns with an emotional tearjerker, Sarina. Ban cika yin hulɗa da masu ƙananan shekarun irin nawa ba. Ashe kana gani. Ni ma baka tunanin zuciya ta fitila ce a gari ina so ka bani wasu 'yan mintoci za mu yi magana idan ba za su ɓata lokaci na masu amfani ba kana mara ido bai kamata ka aure mara ido ba amma an taɓa gaya maka cewa kai mahaukaci kada ka ɗauka na zo na amshe ta kyauta ne ire-iren su ina da su kuma zan baka ko da sun kai naira miliyan goma kuɗi gida mota ba su kai darajar muryar matata a gurina ba in na ji sautin muryar da ba ta kawa sai na roƙe ko zuciyata ta kulle in ban ji ka ba Yanzu menene mafita? Mutuwa ce kawai. damuwa a ciki babu abin da yake haifarwa sai matsala. Kina ganin hukuma za ta hukunta wanda ya maka laifi? Sosai ma in ma da abin da ya fi fyaɗe babu wani abu da za ka iya aikata masa Da hukuncin da za ka na amsa ko shekara zan yi ina yi mata kaɗe babu abin da aka yi sa'ayi min Sarina, me faru? Sarina, <laughs> ya Sarina, me faru mama? Sarina! Sarina! halin da ƙasar nake ciki yanzu gata daurin gindi su suke taimakon mutum wannan shi ya jawo kake ganin cewa mai karfi yana tauye hakkin mara karfi makaho ne ta yaya zai tabbatar mana da wanda ya kashe masa mata amma sai na lura kamar akwai tsoro a cikin al'amuranka ba wai tsoro nake ji ba idan na kawo hujjoji na fa sabanin idan kuma ba a ci nasara ba menene makomata kai kuma menene ka ki zabi daya ko danki a rayi ko kuma kashe sauke mana an ki a sauke